الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasi namu na addu'a wa dawa wanda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa satin da ya wuce mun yi karatu cikin hadisi wata al’imam Muhammadu ya fita hadisi Wata mu'adu bin jabal ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mishi wasiya a kan waɗansu abubuwa kamar haka. Abu na farko yace ce karka yadda kai shirka da Allah ko da za a kona ka ne da ranka saboda babu taɗewa mafi muni da mutum zai yi a rayuwar duniya kamar a ce ya yi shirka da Allah yace ce mishi kuma karka saba wa mahaifanka mahaifiya da mahaifi ga mai albarka sun wuce ya saba musu Ya ce kuma karka bar sallar farilla ta wuce ka da gangan a kowane hali ka samu kanka domin a halin yaƙi ba a ɗauke wa musulmi sallah ba bare wani uzuri irin na rayuwa Ya ce mishi kuma duk wanda ya bar sallah ta wuce mishi da gangan to duk wata alaƙa da suke tsakanin shi da Allah ta yanki ya ce mishi karka sha giya domin giya ita ce uwar alfasha duka ya ce kuma ka kiyayi sabon Allah domin sabon Allah shi ke saukar da fushin Allah akan bayan Allah in dai mutum zai kusanci sabon Allah zai nace wa saba ma Allah to zai rayu a cikin fushin Allah zai rayu a cikin tagayyara da walakanta a cikin rayuwar Allah ya tsare mu malam yace wal ahadith fi hadha al babi adu'afu ma zakarna malam yace hadisai da suke bayani akan wannan matsala da muke tattaunawa a cikin wannan babi malam yace ninkin ba ninkin abinda muka ambata ne ma'ana inda za a ware lokaci a ce a yi ta kawo hadisai da suka yi magana akan wannan babi da muke tattaunawa a kai malam yace da mun samu hadisai ninkin ba ninkin abinda muka ambata a baya ma'ana dai malam ya bijiro da waɗannan da muka karanta ne domin ya zama in kayarwa ga mai hankali wadda zai hankalta falayan bari liman nasaha nafsahu malam yace bai dace ba ga duk wanda yake ma kansa nasiha ga duk wanda yake ma kansa fada ya kamata kowa a ce yana ma kansa da kansa faɗan ɗanansu. Malam ya ce, To, falayan bace, liman nasaha nafsahu bai dace ba ga duk wanda yake nasiha wa kansa an ya ta'ama anha ya makanta da gangan gabarin waɗannan hadisai, gabarin waɗannan ayoyi da muka karanta a baya. Wa yursilu nafsahu fil ma'asi ya sake kansa ya afka cikin sabon Allah wa ya ta'allaq bi husnil raja'i wa zanni sai ya je ya makalewa kyakkyawan fata da kyakkyawan zato domin dama fasalin da muke tattaunawa a kai shine waɗansu daga cikin mutane saboda ganin faɗin waɗansu ayoyi ko hadisai sai suka ɗauka duk saƙon Allah da za su yi to idan sun zaci alkhairi bayan saƙon Allah alkhairi za su gani kuma wannan ba shi bane gaskiya ba ko da mutum ya yi imani sai kuma ya yi aiki gari sakamakon aikin shi sai same shi malam ya ce wanda yake bukata yi nasiha wa kansa wadda bai makantar da kansa da gangan ba ga barin ayoyin alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kamata ya makantar da kansa da gangan ga barin wannan wa'azi ba wa yunsilu nafsahu fil ma'asi ya sake kansa ya afka cikin sabon Allah wa ya ta'allaq bi husni raja'i wa husni zanni ya je ya makalewa kyakkyawan fatan da yake yi na sakamako a ranar alkiyama ko kuma kyakkyawan zato da yake yi na samun sakamako a ranar alkiyama aikinsa ya yi muni amma na da kyakkyawan zato malam yace mutum kar yayi wannan ganganci wa kansa wa kana abul wafa ibn aqil abul wafa ibn aqil yake cewa ihzarhu wa la taktarra bihi ka kiyayi Allah kar ka rudu da rahamar Allah yace ka kiyayi Allah ka yi taka tsantsan da lokacin Allah karka rudu da duk abin da kake ji ake faɗa na faɗin rahamar Allah ai wannan kaɗai ya ishe mu ishara idan dai za a tashi a filin alkiyama annabi adamu yana nafsi nafsi annabi nuhu yana nafsi nafsi annabi musa yana nafsi nafsi annabi ibrahim yana nafsi nafsi annabi isa yana nafsi nafsi kai wani garanti kake da shi a ranar alkiyama idan kuma da waɗannan nafsoci yadda ka fahimce su babu komi babu komi to da su ma sun fahimce su kwatankwacin yadda ka fahimce su sai na umar radiyallahu anhu shine mutum na biyu wajen falala da daraja a musulunci idan ka ɗauke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na farko da ya fi kowa daraja a musulunci sai na abubakar wadda ke bin a baya sai na umar sai na umar yana sallah a cikin masallaci wani ba ma guje ya soke shi da wuka a cikin a cikin masallaci sayyidina Umar ya faɗi Allah Allahu akbar aka zo aka ɗauke shi lokacin da aka tafi da sayyidina Umar aka kira likita ya duba sayyidina Umar sai ya ɗauki ruwan nabi sai ya ba ma sayyidina Umar shi al-imam bukhari ya da hadisi sayyidina umar yana shan ruwan nabis a bakinsa ruwan yana kullowa ta inda aka soke shi a cikin likitan sai ya ce wannan ruwan da na ba mu umar ne yake fitowa ta tumbinsa ko kuma dai jini ne yake zuwa, sai ya ɗauki madara sai ya ba mu sayyidina umar sayyidina umar yana shan madaran madaran yana dararowa cikin cinyar wannan likita sai yace ce mishi kawai auki ya amiral mu'minin ya ce kai wasiya kai eh, kaga labarin duniya ke bai kwana da haka zai faru ba a sallar asubahi abin ya faru ya zo yana limanci mutumin ya ɗauko wuƙaƙensa. ya shigo da su masallaci sai ya zo ya tsaya a sahun gaba daidai bayan sai na umar amr bin maimun ya ce mutum ɗaya ke tsakanina da sai umar kawai sai muka ji na Umar yana katalani kalbun kare ya kashe ni ko kare ya cije lokacin da wannan likita ya ce ma sayyidina Umar kai wasiya kawai sayyidina Umar sai ya ce ma Abdullahi dan Abbas ka je ka dubo mini wane ne ya kashe aka ya aka zo aka ce mishi Abu Lu'lu ne ya kashe shi sayyidina Umar sai ya ce alhamdulillah alladhi lam yaj'al mitati bi yadi rajulin yadda in islam ce na gode ma Allah da Allah bai sanya ajali a hannun wani mutum da yake da'awar musulunci ba Ya ce na gode ma Allah da ba musulmi ne kashi a wata riwaya ya ce na gode ma Allah wanda ya far mini bai taba sujuda ma Allah ba Sai sayyidina Umar yayi wasiya yayi wasiya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci ya danka amanar kalifanci a hannun waɗanda za su ci gaba da jagorancin addini ya kuma tunatar da su amanar Allah ya tunatar da su hakkin muhajirun ya tunatar da su hakkin ansa ya ce musu kuma duyar da ta kaya idan za ku fidda khalifa ku duba a tsakaninku dalilin da ya sa na ware ku na ce na danka amanar kalifancin musulmai a hannunku saboda na yi na gamsu har annabi bar duniya yana yarda da ku ya yarda da ku har ya bar duniya sai ya ce musu amma kar wani jiji ya ɗauke ku a wajen naɗa kalifa wanda zai shugabanci al'umma su saka ɗana abdullahi dan umar ya ce ban yarda ba kaga wanda suke gudun ta zarce ya ce ban yarda ba ya ce idan mulki alkhairi ne wannan alkhairin na tare shi da ni da zuriya na baki idan masharri sharri ne yace na yi shi wani da zuriya na baki Ya yace amma ba ni fata ko da gigin wasa kar a ba ma ɗana wani matsayi a wannan gwamnati Allahu akbar a daidai wannan lokaci sai wani matashi ya zo yana kirari masai na Umar ya ce mishi albishirin ka amirul mu'minin abu na farko kai ne mutum na biyu a cikin wannan al'umma da Allah ya sanar da kai ɗan aljanna kai ne mutum na biyu da ka ɗale kujeran kalifanci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi shugabanci kayi adalci kayi kaza kayi kaza ka san Ibn Umar falbati har wasu ma shi ana ma falbati jama'a ne suka same shi suka ce mishi amirul mu'minin inda dabbobi za su tafi kiwo a musu gada ya ce ai tun da gwamnatin tana da wadata duk tinkiyar da za ta fita ciwo idan ta zo ta tsallake wannan ramin ta fada za mu yi rigima da ita ranar alkiyar yanzu kaga tinkiyar da ta rayu a lokacin sayyidina umar ta fi ka kai wadda ka rayu a najeriya a yau ta fi ka gata tunda su tumaki ma ana musu kwalbati duk hanya labi labi duk inda labi ya bi sanan dabbobi suke bin su kiwo wallahi duk inda yake da fari gada ake musu a wajen su eh, wadda suke neman lahira da mulki wadda ba su ɗauki mulki ba su ɗauki mulki abinda ake taka bayin Allah ne shi ya zo yana kirari ma sayyidina Umar ya faɗi wannan akan sayyidina Umar ya faɗi wannan akan sayyidina Umar can bayan ya gama ya juya zai tafi sai na umar sai ya ga izarin sa ya sauka a kasa raja sai ce ku dawo min da wannan yaro ya kira shi ya ce ka dinga daga tufafinka sama domin shi ne mafi tsarkaka a gun mahalicinka kuma shi ne mafi wanzar da tufanka eh, ana tabbata za a bar duniya ana amru bil ma'ruf sai ya ce mishi bawan Allah duk abin da ka faɗa kamun kirari da shi na yi a musulunci aikin da duk kake faɗa na yi wa musulunci ya ce wallahi idan da zan mutu na je mu yi balans da Allah duk abin da na yi wa musulunci ya rike kar ya ban komai na jin daɗi kar ya mun azaba ya ce wallahi da Allah ya ce mace ya ce mu je a yi balans duk abin da na yi ya rike ni kuma ya bar ni kar ya ban komai Ya ce ni da na ji daɗi in na je gaban Allah kaga wanda suka san Allah ke ni amma yau mutane suna ta kato baran in ka ba mutum magana ya ce wallahu gafurur rahim in ka mishi magana ya ce takawa hahuna eh, wai ma'anan takawa hahuna tsoron Allah anan yace saboda ka bar shi ya tashe yayi abin da yake so tunda tsoron Allah ba a gani ai anan take kuma wannan ai gaulanci ne ma annabi a hadisi yake cewa a cikin gangan jikin mutum akwai wata tsoka wannan tsokar idan ta kyauta ta ta gyaru to dukkan jikin mutum ke gyaruwa idan ta lalace dukkan jikin mutum ke lalacewa ce wannan tsokar annabi yake ita ce zuciya in kwa fahimta annabi yake in ta gyaru duk jiki sai ya gyaru idan ta ɓaci duk jiki sai ya ɓaci ai yanzu shan wiwin ka kawai alama ne bata gyaru bane don annabi ya ce inda ta gyaru da duk jiki ya gyaru Allah ya sa mu dace saboda haka muhallu shahid shine sayyidina Umar sai yake cewa inda zan mutu in je duk aikin alkhairin da nayi a musulunci a rike shi kar a aban komai kar a mun azaba yace wallahi da Allah ya taimake to ina ga wadda zai yi kaso baransa sai ya dinga faɗin waɗansu maganganu na alfahari kamar yadda muke faɗa kun san ƴan bid'a har aljanna suna rabawa eh akwai shehin su da yazo mutanen Zaria a jirgin sama shehin ya gafarta musu zunuban haka ne malam shekaru da suka wuce a baya a wuya zaka ga mabudi a wuya zaka ga mabudi mutum ya ce maki din aljanna aka bashi an yi wannan ko ba a yi ba an yi Allah ya sa mu dace malam yace ihdaru wala takarra bihi ka ciyaye shi kar ka rudu da shi kar ka dauka cewa idan an je can kana da wani garanti inda kana da wani garanti da kake tunanin garanti ne to ai annabi Musa ya fika wannan garanti annabi Isa ya fika wannan garanti ne annabi Ibrahim ya fika wannan garanti ne amma sai gashi yana nafsi nafsi nafsi nafsi Allah ya samu dace fa innahu kaza al yada fi salatati dirahim Allah fa shine wanda ya yanke hannun mutum akan dirhami uku ma'ana yayi umurni duk wanda yayi sata satan ya kai dirhami uku Allah yake a yanke hannun jama'a mun fahimta wai wanda ya bada wannan umurni yace duk wanda ya saci abinda ya kai dirhami uku a yanke hannunsa shi ne har kake da wani garanti akan saba mishi shi ne har kake da wani garanti akan saba mishi wa dalal hadda fi misli ra'asli ibra min al-kamri sannan yace ayi bulala akan daidai da gwargwadon kan allura da aka saka a cikin giya aka tsotse idan mutum da zai dauki allura ya tsoma a cikin giya sai ya cire sai ya tsotse Allah ya ce ku bulale shi bulala arba'in dan ya sha giya wai wanda yi bulala akan dandalan giya daidai da gwargwadon kan allura wai wannan shi shine kake da garanti na ka saba mishi kake babu komai jama'a mun fahimta wa kad dakalat imra'atun wa annara wata mata ta shiga wuta fi hirratin akan kyanwa al-imam al-bukhari fi hadisi annabi ya ce wata mata ce ta kula kyanwa a gidanta ta tafi ta barta annabi ya ce bata ajiye mata abinci ba bata kuma barta ta fita ta nemi abin da za ta nema na abin da za ta ci a bayan ƙasa ba kin wannan sai ta mutu wannan dattijiya wannan baiwar Allah tana mutuwa Allah ya ce ita ma a tafi da ita wuta kuliya kuliya kuliya sai sanadiyar mutuwarta Allah ya ce a kai ta wuta ina wadda ya yi sanadiyar mutuwar musulmi eh, ya sanadiyar mutuwar musulmi Allah ya samu gaji shi fa musulmi ko da kuskure ka kashe shi ko da kuskure ka kashe shi ko an yafe maka komai akwai azumin kafara a kan yanzu wannan kashe-kashe da 'yan siyasa suke sawa ake suna kafara ne ina ruwan su ma da jinin jinin ma bai dame su a to yanzu akwai kan zaɓen ka an kashe mutum goma kai ba za ka yi tunanin ta yaya suka mutu ba ta yaya suka mutu ba wani ma ku kuka sayi adda kuka raba kuka ce a jafar musu haka ne ku ba haka ne Allah ya samu dace washta'alati shamlatu naran ala man sannan wani barko ya kama da wuta akan wanda ya sace shi a cikin jahannama wa kad kutila shahidan kuma an kashe shi ne a matsayin shahidi yadda ya saci bargo bargo ya saka sanadiyar bargon ya tafi wutan jahannama Sanadiyar bargon ya tafi wutan jahannama bargo fa ba miliyan biyu ba bargo bargo ya saka a dukiyar jama'a a sanadiyar ta annabi ya ce gayi can bargon ta kama da wuta a kansa tana a cikin wuta. قال الإمام أحمد الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن هشام شهاب يرفعه طارق بن شهاب shi kuma ya ɗaga hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kale yace dakala rajulun wani mutum ya shiga aljanna fi zubabin a sanadiyar kuda wa dakala rajulun nara wani mutum kuma ya shiga wuta fi zubabin shi ma a sanadiyar kuda kalu sahabbai suka ce kai fa zalika ya rasulullah yaya haka ya faru wani ya shiga wuta a sanadiyar kuda wani kuma ya shiga aljanna a sanadiyar kuda kala annabi ya ce marar rajulani ala qaumin lahum sanamun waɗansu mutane biyu ne suka wuce ta kan alƙarya ko kan waɗansu mutane da suke da gunkinsu da suke bauta mishi. La ya juzuhu a hadin hatta yi ƙarrin lahu shay'an kuma ƙa'idar su duk wanda ya biyo ta cikin gari ko ya biyo ta inda suke bautan gunkin to babu dama ya shige har sai ya zub da jini ma wannan gunkin. Faƙalu li ma waɗannan mutane da suke bautan gunkin sai suka ce ma ɗaya daga cikin waɗannan mutane biyu karre ba da wani abu na baiko ma wannan gunkin kada sai ya ce laifa indi shay'un ni ba ni da komai ban mallaki komai da zan iya zubar da jininsa ma gunkin ku ba kalu da kuke suka ce karrin walau dubaban to kai ka nemi kusanci ma'ana ka yi baikon ka koda da kuda ne sai ya nemi kuda sai ya kashe ma wannan gunkin fa khalau sabilahu sai suka fice Shehu wuce fa dakalan nar yana mutuwa Allah ya ce a cikin shi wa qalunil akar suka ce ma ɗayan kuma karni kai ma nemi kusanci a jikin wannan gunkin fa kana sai yace ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an min dunillah yace ni bani neman kusanci ta hanyar yin bai ko zubar da jini da yanka a gun kowa idan ba Allah inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi yace ni in ba in ba ga Allah ba ba ni irin wannan kusanci din wa darabu unuqahu sai suka sare kanshi fa dakal aljanna Allah sai shigar da shi aljanna duk da hadisin bai inganta marfu'i ba amma da yawa daga cikin malamai suka ce hadisin ya inganta zuwa ga Salman al-Farisi wa hadhihi al-kalima al-wahida malam yace kun ga wannan kalma kwaya ɗaya da ya furta ya takallamu biha al-abd wa dabawa zai furta ta ya hawi biha fil nar abad ma bainal Walmagari, wal zai gangara cikin wuta a sanadiyarsa wajen nisan tafiyar da zai yi ya fi nisan gabar da yamma kalma ɗaya ya faɗa ya ce ba zan nemi kusanci abun kowa ba idan ba Allah ba wannan kalmar ta da shi gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka kalma ɗaya mutum yakan furta sanadiyar kalmar nan ya yi ta gangarawa a wuta nisan tafiyar da tafi nisan gabar da yamma in kwa fahimta to wai shi Allah akan kalma daya yakan yi sanadiyan mutum ya zama dan wuta to ina wanda zai je dinga tafka sabon Allah ya dinga dogaro da kikkiawar zaton in kwa mun fahimta wa rubbama takala ba'd al malan yace sau da yawa galibi da yawa daga cikin waɗanda suka rudu da irin waɗannan nassosi suke ganin kamar nassosin sun ba su certificate ne na saƙon Allah yace ittakala ba'dul muktarrin irin waɗannan rudaddun sukan wai wani sashin su suna dogaro ne alama yara min ni'amal min ni'amillahi alaihi fi duniya na ni'imomin da Allah ya ni'imtar da shi a sa a rayuwar duniya ma'ana wani matsayin da Allah ya mishi a duniya shine ma'auninsa na abin da zai samu a jama'a mun fahimta ko yana ganin yadda ya wadata a duniya yadda Allah ya sa ya karfin komai a duniya to idan ya mutu ma irin sakamakon da za a mishi kenan a lahira malam yace waɗansu sukan dogara akan wannan wa ma ittakara ba'dul muftarrin malam yace sau da yawa sashin irin waɗannan da suka rudu suna dogaro alama yara min ni'amillahi alaihi fi duniya kan abin da ga Allah ya ni'imtar da shi a nan rayuwar duniya wa annahu la yukayyir ma bihi cewa Allah ba zai canza abin da yake ciki ba yadda yake cikin natsuwa da kwanciyar hankali a nan zaka zai ci gaba da rayuwa a lahira a cikin natsuwa da kwanciyar hankali wa yazunnu anna zalika min da lahu sannan sai ya dinga zaton hakan da Allah ya mishi kamar soyayya ce Allah ya nuna mishi idan ya gana da walwala yana da kwanciyar hankali bukatunsa suna biya a rayuwar duniya to sai ya ɗauka wannan soyayya ce ta Allah a kan shi wa annahu yu'tihi fil akhirah afdala min zalika sannan sai ya dinga tsammanin cewa ai Allah zai bashi a lahira abinda ya fi ma abinda ya bashi a duniya wa hadha min al-ghurur malam yace wannan ma yana daga cikin ruhin kai in ba mu fahimta ko wadatuwar duniya wadatuwar duniya ba ta daga cikin abin da ake auna rabautuwan mutum a lafiya. Imani da aiki mai kyau shine ke nuna soyayyar Allah akan mutum. Imani. Imani da aiki mai kyau shi ke nuna soyayyar Allah akan mutum. Malam, sallan wala ya kama zuciya. Karatun Alƙur'ani ya kama zuciyarka. Iyamun laili ya kama zuciyarka. Riko da addini ya kama maka zuciya wannan alamar soyayyar Allah ne akan. amma duk wata harka da ka ganta a duniya ta buɗe maka wannan baya daga cikin abin da ake auna cewa soyayyar Allah ce akan wa qala al-imam Ahmad al-imam Ahmad yace haddathana Yahya ibn Ghailan al-Ubbah bin Muslim al-Ubbah bin Amir عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي إذا رأيت الله عز وجل يؤتي الأبد من الدنيا على معاصيه ما يحبه yace idan kaga Allah subhanahu wata'ala yana ba ma bawa a nan rayuwar duniya walwala da wadata alama asihi kuma akan saba mishi da yake mutum na sabon Allah motocinsa na daukan karuwai ne motocinsa na aikin sabon Allah ne gidajensa na saba ma Allah ne dukiyarsa ta sabon Allah ne kuma kaga Allah na ƙara buɗe mishi ƙofofinsa fa inna ma huwa sidratu bane to wallahi na Allah ya ci in dai kaga mutum akan sabon Allah idan Allah na son bawa bawa sai yayi yunkurin ya saba mishi Allah sai ya toshe kofar sa haka yake har ya bari Allah a cikin suratul an'am yake cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in Allah ya ce lokacin da suka yi watsi da abin da muka yi musu wa'azi da shi Allah ya ce sai muka bude musu kofan kowane alheri to haka Allah ya fushi da mutum ya yanke alaka da mutum kuma taɗewa ta tabbata akan mutumin to harkar da yake yi sai a yi ta bude mai kofan harka. a ya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa bani nusari'u lahum bil khairat Allah ke balla ya Allah ke tsammani suke yi abin da muka buɗe musu ƙofofi na ƴaƴa da dukiya da muke tuttuɗo musu Allah ke tsammanin su alheri muke tuttuɗo musu wallahi shukuru. Allah ke ba su san muke ba su to wannan istiraji ne in kaga mutum na saba ma Allah kuma Allah na biya mishi bukata to sana na aka mishi wannan shine darasin da muka yi jiya a school of nursing ko akan dukiya da ta da kuma yadda take zama musifa da talala a kan ɗan duk dukiyar da Allah ya ba mu dukiyar sai ya zama baya infakinta wajen taimaka ma addinin musulunci dukiyar sai ta rikice mishi sai ta zama mishi nadama wallahi sai yayi da na sanin dukiyar akan rashin dukiyar sai yayi da na sanin samun dukiyar akan rashin dukiyar shine wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum tasrifun duk wanda ya tsarkanta dukiyarsa amma dukiyar bai saka musulunci a cikin ta ba dukiyar wallahi sai ta bare mishi kuma sai ka zama mishi da dama a ranar aljiya na biyu mutumin da ya taskanta dukiya ga barin taimakawa bayi Allah yana ganin waɗanda ba su da shi a tsakanin al'umma amma bai dame shi kasan daga cikin bayin Allah akwai wanda suka yi tanadin dukiyarsu lissa'ili wal maharum su ne na fi amwalihim haƙƙun ma'adu. su akwai kason da aka ware kason ma kason Allah ka san ma ka san Allah ne a albashinsa akwai na Allah akwai abin da ya ware duk albashin da ya karba abu kaza wannan ya sadaukar da shi ba Allah ga hadisin bukari na wani mutum manomi wani bawan Allah na tafiya a cikin jeji sai ya ji ana faɗa mahadiri a samansa cewa ka juya ka je ka zubar da ruwan nan a gonan wani mutumin sai ya ji maganar daga sama sai ya daga kan shi sama sai ya ga hadiri yana ribas yana fara sai ya ce to sai na bi hadirin ga gonan waye zai zub da ruwa yace yayi ta bin hadiri har hadiri ya je kan wata jigawa ya zubar da ruwa sai ya ga ruwan yana bin wata magudana yana tafiya fadamar wani bawan Allah Ya ce sai ya bi magudanar ruwan sai ya je samu bawan Allah da manjagara a sai yana ta buɗa cikin gonarsa sai ya ce mishi malam ka san abin da ke tare da ni ya ce a wannan ruwa da ya shigo cikin lambunka shi na biyo na biyo shi ne tun daga waje kaza a cikin jeji kaza ina tafiya sai na ji an ce ka je ka zubar da ruwan nan a gonan wani sai aka kama sunanta don ya tambaye shi malam me sunanka sai sunana suna na wani sai ji sunan ne aka ce a je a zubar a cikin hadiri da ya ce to na biyo ruwan ne na ga waye wani ya ce na ɗauka za a zub da ruwan a cikin gonanka ne sai aka zubar da shi akan tudu sai na ga kuma yana bin hanya ɗaya ka san ai zai zama wani karɓul ada ko idan aka yi ruwan sama aka ce a gona ɗaya ta zuba to ƙarshe kuma a dawo ana bauta wa mu wannan mutumin dama ka san akwai wa'inda dama standby suna jiran neman waliyi to irin wannan kaga su ba sun samu waliyi to sai aka zub da ruwan a ƙasa ruwan sai ya yi malale sai ya shigo gonar ya ce to wannan ruwan da na biyo na biyo shi ne saboda abin da na ji ya ce kuma sunan da na jin sunan ka ne ya ce amma malam don Allah ne ke tsakaninka da Allah me ke tsakaninka da Allah wallahi gaskiya ne in tansurullah ku, ka gwada wallahi ya ce mishi to ni dai ban san wani abu da zan iya gaya maka na wata alaƙa da take tsakanina da Allah da ta sha bamban da alaƙar sauran mutane da Allah ba. Amma dai wannan gonan tun ran da na zo na sassabe ta na tare ta na yi alkawari duk abin da na noma a gonan zan raba kashi uku ɗaya nawa ɗaya na Allah ɗaya kuma in sayar in zo in sake shuka mana. ɗaya nawa zan kai gidana ɗaya na ware ma Allah shi ma zan saka mishi inda yake a saka ɗaya zan ajiye inda mina ta sake zuwa sai in sai da shi in sake zuwa in noma mana to gonar da aka haɗa shiya da Allah Allah zai bar gonar da lalace direbar ta wannan ka'idar Allah ne duk abin da ka sa na Allah a ciki Allah ba zai bar wannan abin ya lalace ba ga waɗannan na inna balauna ba su ma haka annabi ya da labari annabi ya ce mishi wannan abin da ka faɗan shi abin da ya faɗan nan annabi ya ce shi ya sa Allah ya rike gonar to akwai bayin Allah wanda a dukiyarsu akwai kaso na musamman da suka ware ma addini suka ware ma addini Allah ya sa mu dace kaso na bayin Allah miskinai ga fakirai wani kuna ganin shi a cikin anguwa duka kun san shi kun waye da shi kuna sallah kuna komai da shi abincin da zai ci sai ya fita ne kuɗin da zai biya kan kuɗin PCA sai ƴaƴansa su yi wata biyu a gida kuna tare da shi akan kuɗin Islamiyya ƴaƴansa sai su yi wata a gida suna zaune wani idan an zo biki a birthday ɗin ɗansa sai ya kashe dubu ɗari hudu bar da distance a bar da distance sai ya kashe dubu ɗari biyu ana samu ko ba sa ana samu batin ma biki ake yi Allah ya sauke mu maulidi ma ba ma yi balle ba maulidi ma ba mu yi balle ba Allah ya sauke abu na uku dukiyar da aka yi alfahari da ita ita ma tana barewa mai dukiyar abu na hudu dukiyar da aka yi fada da addini da ita ka ɗauki dukiyarka ka sa ta a wata harka da za a yi fada da addini musu to waɗannan dukiyoyi guda hudu babu wadda zai samu dukiya ya sarrafa su ta waɗannan hanyoyi ba sai ta ɓaci shi a rayuwar duniya kuma ta ɓaci shi a ranar gobe kiyama karka yadda ko mota Allah ya baka ka yi alkawari ma Allah har ka rabu da motar ba za ka sa waka a cikin ta ba to kai godiya ma kar ka yadda maka ni'ima ka saba ma Allah da wannan ni'ima kar ka ni'ima ce har da waya mala Allah ya maka albarka eh waya ni'ima ce ni'ima ce ni'ima ce waɗansu da wannan ni'imar da wannan ni'imar suke saba ma Allah wani a wayar ya sa bulu Allah ba ba ga abin da aka gabatar ba kafin karatu a masallaci ba a masallaci ba ko a firamare kace haramun ne ringinton ɗinka ya zama kiɗa ne balle kuma ringinton kiɗa kuma a masallaci kuma ana karatun alkur'ani kaga sai mu yi addu'a Allah shi da mutum eh, Allah ya sa mu dace malam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ra'aita Allah azza wa jalla idan kaga Allah subhanahu wata'ala yu'til abda min ad-dunya ala ma afihi Allah na ba ma bawa walwalar rayuwar duniya akan kuma sabon Allah ma yuhibbu yana bashi abin da yake so fa inna ma huwa istidraj yace wallahi iyakar abin da ake bashi da lalace istidraji Allah ya samu dace ka san waɗansu haka in Allah ya ba su dukiya da yawa akwai maimakon a cikin anguwansu ko a garinsu ya ware waɗansu matasa masu ƙoƙari ya biya musu kuɗi su je su yi karatu medicine ko wani karatu da zai amfani al'umma ya amfane su sai ya buɗe tim ɗin ƙwallo sai ya ɗauki ɗawainiyarsu ya za ka ji yara ne matasa yan shekara sha biyar sha biyar sha bakwai sun tafi jigawa ƙwallo, sun tafi kaduna ƙwallo, sun tafi gombe ƙwallo, sun tafi alkalari ƙwallo, za ka samu wani fasiki ne yake ɗaukar su yana biya musu mota ana tafiya da su haka ne ko ba su bane idan ka dauki ɗawainiyar yaro ya kwallo da me ka amfani al'umma babu shi ma ka cutar da rayuwarsa shi ma ka cutar da rayuwarsa kuma wannan kwallo kwallo da kuke jin don Allah tun Najeriya nan akwai wani gwamna da kuka ji ɗansa dan kwallo akwai wani minista da kuka ji ɗansa dan kwallo akwai wani sanata da kuka ji ɗansa ya shahara dan kwallo ko ciyaman local government babu ƴaƴansu karatu ke yi ku ne aka mai da ku da ƙiƙai ake ɓata ma 'ya'yanku lokaci haka ne ka taɓa jin ɗan wani minista ɗan ƙwallo a wani fim ko ka ji wani ɗan gwamna shi ma shahararren ɗan ƙwallo to me yasa su ƴaƴansu ba za su iya buga ƙwallon ba ne duk wannan filayen ƙwallon da ku ake sharewar ana share ma ƴaƴanku ne ana share ma ƴaƴanku ne daga nan kallon ƙwallo ya je ya zama ɗan sana suka ya zo ya addabe ka ya addabi mutanen anguwa haka ne yanzu ba ku ga siyasar ba yanzu yanzu ana kokarin a mai da siyasar ma kujerun mukaman ya koma na gadon gargajiya ina gaya muku wannan magana za ku ga abin da zai ce eh, idan gwamna ya sauka yana so shi ma ya ɗora kaninsa ko surkinsa shi ma idan ya sauka ya ɗora ɗansa shi ma idan ya sauka ya ɗora yaran ki sai kun ga ai kun shiga uku tun da ku kwaɗa yayi ne kun shiga uku tun da ku kwaɗa yayi ne eh za su mulke ku ‘ya'yansu su mulke ku, su bautar da ku, su bautar da ‘ya'yanku. Ana magana an gyara ruwa, ana magana an gyara famfo, ana magana an gyara makarantu. To in an gyara makarantun me yasa ku bara ku sa ‘ya'yanku ba, in dai an gyara. Har yanzu a cikin garin nan akwai ajin da zaka je ka samu yara tamanin a cikin aji ɗaya. To me gyaran a Me gyaran a ciki? Aji ɗaya ka samu yara tamanin. Yau fa ya zama makarantar gwamnati duk wanda kaga ɗansa a makarantar gwamnati bai da karfi ne duk wanda yake da karfi ƙarya ne ya kai ɗansa makarantar gwamnati to me aka gyara babu babu budurwarsa a sama mata takardu a bata koyarwa a firamare matarsa in babba ne a board shi ma ita ma a kira ta a bata koyarwa wannan ma in yana da yarinya ita ma a bata dan iskanci fa in ba ku manta ba in ka bi dokar za ka samu dan da yake goye ma mai ma'aikacin gwamnati ne yana da albashi saboda ubansa yana da karfi a lokal gamin ana yin haka ko ba yi ai muna nan an shigo 2013 suna ta kulle kulle wa kuruna, wa yamkuruna mu abin da muke roƙa mun kafe muna karatun alkur'ani muna tawassuli da sunayen Allah duk wanda yake da niyya a ransa niyya zaɓen da za a yi nan gaba tun daga kansila ciyaman har shugaban ƙasa wadda yake da niyya a ransa ya yi makudin zaɓe ta hanyar ƙara ƙuri'a ko rage ƙuri'a ko ɗora wani saboda yana da ƙarfi ko hana wadda ya ci Allah ya sa a yi zaɓen baya cikin hayyacinsa. Duk wadda yake da niyya zaɓen da za mu fuskanta nan gaba tun daga kansila har shugaban ƙasa wadda yake da niyya a ransa ya ƙara kuri'a ɗaya ko ya rage kuri'a ɗaya ko ya ɗora wani don yana da fawa ko ya hana wadda ya fi saboda an fi ƙarfinsa Allah ya sa a yi zaɓen baya cikin hayyacin. Za mu yi maganin ku da roƙon Allah. Za mu yi maganin ku da roƙon Allah. Roƙon Allah yana ci ko ba ci? Yana ci. Za ku gani. Eh, ba za mu bar addu'a akan ku ba wajen an zo zaɓe. A kuma za mu sha kan kule za sai sun murɗe zaɓen tukunna mu zo muna addu'a yanzu za mu sha kan ku da addu'a za mu sha kan ku da addu'a suna nan suna ta shirye-shirye za a yi zaɓen local government da aka kasa kowa a bashi kasan wallahi duk wanda aka murɗe da shi sai ya ta. na rantse muku da duk wanda aka haɗa kai da shi aka ɗora wani da bai cancanta ba ko aka hana wanda ya tantanta. na rantse da Allah sai ya walakanta shi eh za mu shakan su da shi. Allah ya sabu gaji Allah ya sabu gaji summa tala qawluhu azza wa jalla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka yi watsi da abinda aka musu wa'azi da shi fatahana alaihim abwaba kulli shay'in Allah ya yace sai muka buɗe musu ƙofofin kowace harka duk abin da suka sa a gaba Allah ya ce sai kaga tana buɗe musu abubuwan suna tafiya musu yadda ya kamata hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi fariya suka yi farin ciki suka ji daɗi da abin da aka ba su akaznahum bakatakan Allah ce sai muka kama su kwatsam gai da Allah ya ce kama ba kenan kwatsam akaznahum bakatakan Allah ce sai muka kama su kwatsam fa idza hum mublisun Allah sai ga su a dimauce a gigice ba sa cikin ayyacin su wa qala ba'd salaf waɗansu daga cikin magabata suka ce idza ra'aita Allah yutabi'u alayka ni'amahu idan kaga Allah yana bibiyan ni'imominsa a kanka. wannan harkar ta bude wannan harkar harkar ta bude wannan harkar ta bude wa anta muqimun ala ma'asihi kuma kana tsaye akan saba mishi neman mata baka bari ba shan giya baka bari ba zaɓin Allah baka bari ba kuma harkoki suna ta buɗe maka fa hazarhu yace to kiyaye shi shiri aka maka baraka kai labari shiri aka maka fa inna ma huwa istidratun minhu istidrati ne talala ne daga Allah yastadrijuka bihi da yake maka talala da shi wannan kofofi da suka buɗe, wannan hanyoyi da suka buɗe, to talala ne Allah ya maka wa kad qala ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya ce walaula an yakuna nasu wa gida? in ba dun mutane kar su zama akan addini ɗaya ba ma'ana in ba dun mutane gaba ɗaya kar su zama kafirai ba la ja'alna liman yakfuru birrahmani Allah ya ce da mun sanya ma duk wanda ya kafirce ma Allah mai rahama li buyutihim ga gidajensu suqufan min fidda rufin bugun kwano Allah ya ce sai mu yi musu na azurfa ji Allah ba na kan kwano ba na azurfa ba alminiyon ba Allah ya ce azurfa Allahu akbar kafin Allah ya san mutane ku ji Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan Allah ya ce ba dun duka kuma kar ku zo ku dawo arna ba ai ya san mutane ne eh, walaula an yakuna nasu ummatan wahida Allah ya ce ba dun kar mutane su zo su tsayu akan addinin kafirci ba laja'alna liman yakfuru birrahmani Allah yake da mun ba ma duk wanda ya kafirce ma Allah yace ba zai bi Allah ba ba zai yi addini ba Allah yace da mun bashi li buyutihim suqufan ga gidajensu da mun yi musu rufi min fizzatin Allah yake na azurfa wa ma'arij alaiha ya faru matakalan benayensu matakalan Allah yake wallahi da mun musu na azurfa wa li buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaqiun Allah yake gidajensu da mun musu ƙofofi na azurfa wa sururan da mun musu kadade na azurfa alai hajar da wajen da su dinga shi gida Allah ce da duk gidan komai in mutum ya ce ba zai bi Allah ba Allah ce da haka za mu mishi gidansa wa zukurufa Allah ce kai da ma mun musu na zinari Allah ce ba dun kar kowa ya zo ya bi wannan hanyar ba duk kafiri wanda ya kafirce ma Allah ya ce ba zai bi Allah ba Allah ce da bugun kwanon gidansa matakalan benansa, ƙofofin gidansa gadajen gidansa Allah ce da duk na zinare za mu mishi Allah ce amma saboda kar kowa ya ji gidan wannan ya haɗe shi ma yake to na bin Allah Allah ce ba dun ko ga abin da fara ba bane ka san yanzu imani ba kowanne ne kudi yake taka mishi bil eh Allah ya samu Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya in ka ji ana maganar kayan aiki eh, kayan aiki Allah ya sa mu dace wa zukrufan Allah yake da kuma zinare wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya Allah yake dukkan waɗannan ababa idan ma mun baku Allah yake ba komai bane ba sai jin daɗi ne na rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lalle kiyama lahira aljanna ita ce wadda Allah ya tanadinta ga masu tsoron Allah وكررت سبحانه subhanahu من يظن على من يظن هذا الظن بقوله الله يا ميدا ga wanda yake irin wannan zancen da faɗin sa fa ammal insanu idza mabtala rabbuhu Allah yake kun ga dan adam idan ubangijin sa ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi a rayuwar duniya ya wadata shi ya ɗaukaka shi wa na'amahu ya ni'imtar da shi fa a rabbi akramani sai ce ubangiji ya karrama ni ya girmama ni wa amma idza ku. ta mishi arzikinsa ya zama shi ba mawadaci ba ne fa ya kulu rabbi a halani sai ce ubangiji ya walakantar da ni bi ma'ana ya tozartar da ni ya hana ni kayan rayuwa kalla Allah ta abin ba haka ne wanda ba a bashi ba Allah ce ba an tozartar da shi ba wanda aka bashi Allah ce ba an karrama shi shine Allah ce kalla ya ba haka lissafi wanda aka bashi ba wai gata aka da shi ba wanda kuma aka hana shi ba wai kinsa aka yi ba Allah ce ba haka bane lissafi wani bayi ma addinin Allah ya wadata shi sai ka samu annabin al'umman bai da abin da zai haka ne ku ba su ai laisa kullu man na'amtuhu ma'ana ba duk wanda na wadata shi ba wa wasa'atu alaihi na yalwata mishi rizqahu arzikinsa akunu kad akramtuhu shine na karrama shi Allah ta ba haka ba wai duk wanda na ni'imtar da shi na karewa na karrama shi ba wala kullum man istadaituhu wa bayyatu alayhi rizqahu ba kuma duk wanda na jarrabe shi na kuntata mishi arzikinsa akunu qad antuhu shine na walakantar da shi ba ni san sa ba bal abtali hadha bil ni'am wa akram hadha bil ibtila nakan karrama wannan da ni'ima nakan jarrabi wannan da ni'ima nakan kuma karrama wannan da jarraba mun gane ko wasan jarraba Allah kan turo maka musifa amma ta hanyar a baka ni'ima sannan kuma akan karrama shi kuma wadda ake so shi kuma a bashi kuncin rayuwa kuma ana son shi jama ku kun gane ce ba abtali hadha bi ni'am nakan jarrabi wannan ta hanyar ni'ima in bashi ni'ima in wadata shi a buɗa mai komai Allah ya kuma ibtila'i wa akrim haza bil ibtila wannan kuma in karrama shi da jarraba babu abinci babu sutura babu magani ga wahalar rayuwa Allah ya kuma karrama shi ne haka saboda ka ba baka ko rashin baka shine ma'auni na ana son ka ko ba a son ka ba to fi jami'i tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam har ila ya zo a cikin jami'i na al-imam tirmidhi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah na bada duniya ma wanda yake so da wanda bai so wala yu'ti al-iman illa man yuhibbu amma bai ba da imani sai wanda imani addini dadi bai ba da imani sai wanda yake kullun damuwarka alakarka da Allah idan kai ba daidai ba kai ta istighfari ka daga hannu kai ta kuka kai wa Allah ne wani wannan kukan yana yi ne in yayi wa yalla ko ne amma dan yawa Allah ne wala ba wallahi ko mu uwar ma da shi bai damu amma ka ce shi kai ko ga ba damu to zai rubi eh, Allah ya sauke amma mun ku share masallaci ba ala ku share ka eh ku share ka وقال بعض السلف wani daga cikin magabata ya ce rubba mustadrajun bi ni'amil bi ni'amillahi alai sau da yawa akwai waɗanda aka musu istidraji da ni'imomin da Allah ya yi musu akan su wa huwa la ya'lam bi sani ta lala aka mishi amma ta hanyar ni'imomi da Allah ya bashi wa rubba magrurun bi fitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam wani kuma ya rubu da suturan da Allah ya mishi bai sani ba Allah ya rufa mishi asiri Allah ya bai sutura Allah ya natsar da shi amma shi bai san suturan Allah bane eh haka ne Allah ya sa ka zama kamilin ba a jin ashar a bakin ka shi bai san gata a kan shi shi yana ganin shi ba san gata bane irin su karu na su ne yan gata kuma gata ne ashar duk wanda kai ana rubutawa kuma za ta Allah a Islam. lissafi akai wa rubba maftunin bi sana'in nas alayhi sau da yawa kuma akwai waɗanda suke fitinuwa da yabon mutane a kansu a kururuta su a yaba su ana faɗan alkhairin su ko kuwa lai an shi da san fitina ba ce abinda ake faɗan fitina ce gare shi makoma ce mai muni a kai shi Allah ya sa mu dace kuma sun fada wani tashi idan Allah ke yin zuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.